الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أفضل النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزرنا علما وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah madaukaki da ya bamu ikon haduwa a darasin na tafsiri a wannan masallaci na Alamin Islamic Foundation a yau muna ranar 21 ga watan Ramadana shekara 439 a hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam wanda ya dace da ranar shidda ga watan shidda 2018 muna roƙon Allah ya dace da mu ga dukkan alkhairi Allah ya gafarta mana ya gafarta wa iyayenmu da malumanmu wannan goma na karshe da muka shiga Allah ya nuna mana alkhairinsa Allah ya sa mu dace da daren lailatul qadri khairun min alf shahr Allah ya sa badi kowa cikin mu yafi haka wanda suke neman aure Allah ya ba su wanda suke neman tarbiyyar su Allah ya gyara musu ƴaƴa akwai yara da suke kaunar mu saboda Allah Allah ya kare su Allah ya ba su ilimi mai amfani Allah ya sa su zama masu biyayya ga iyayensu akwai 'ya'yan da kuma suke nuna bakin cikin su akan kangarewan iyayensu Allah gyara halin iyayensu suna neman addu'a akan iyayensu sun bar hanya Allah ya dawo da su shugabanninmu Allah ya dace da su ga dukan alkhairi duk wanda yake neman tsangwaman su Allah ya magane shi ɗan uwa tambayoyi sun yi yawa kwana biyu kamar ba mu karanta tambayoyi ba sun taru da yawa a gurguje za mu taba wasu daga ciki kafin mu koma darasin mu. wannan akwai ‘yan uwa na akwai wata makarantar islamiyya a nan gwange sabon layi wanda kwanakin ba aka yi saukan karatu muka hallara suna gidan filin na wani ne a lokacin ma muke cewa yanzu ba mamaki a tada su amma kuma wani ɗan uwa ya sayi wannan filin don islamiyyan ya dawama a wajen Allah ya sa masa albarka a rayuwarsa ya sa albarka a arzikinsa kuma Allah ya sa mu samu wato masu koyinsa a cikin wannan aiki na alkhairi har yanzu akwai ta makaranta ita ma mun je a lokacin ban san asirin makarantar ba nake cewa ba mamaki wannan filin na aro ne kuma ba mamaki a ce ya tashi gashi kuma an bashi notice na ya tashi nan to shi ma Allah ya bashi wurin da zai koma wanda za a samu karatu na alkur'ani in mun samu mai neman aljanna kuma irin wannan bawan Allah shi ma sai ya saya ya bayar fi sabilillah domin abin da ka bayar fi sabilillah wannan sadaka ce jariya sadaka ce mai gudana ladanta ba zai yanke ba bayan ka koma ga Allah magada sun gaji gidaje sun zauna to ladan islamiyyar da ka gina ko masallacin da ka gina su ne suke isa gare ka saboda haka a dage kar a ce akwai kunci akwai wahala wannan kamar yana cewa yana ya ɗauki harami na umra sai ya shafa turare da harami a jikinsa eh sai kai ɗayan abu uku shine kai azumi kwana uku ko ce da miskinai shidda ko kuma yankan akuya wanda yi mahazuratul ihram sai kuma mai cewa yana wani gari ne ya ambaci garin wato yana aiki ne a can garin amma saboda babu tsaro ana kai hare-hare a ya sai yana tsalla a gida juma'a ne yake zuwa matsalaci da matsalacin juma'a ba kai hari ne ku dage ku dinga fita kuna halara fitan kudin ne zai sa su tsoro saboda haka karka ji tsoro da masallacin jama'a suna sallah ku yi yadda za ku sa wasu su tsaya wasu su yi sallah ku yi salatul khawfi a haka insha Allah za a magance matsalar amma in kun juya kowa yana sallah a gida to babu ranar da za a yi sallah a masallaci kaga an bar sallar jami'i kenan ba haka ake so ba amma in abin ya tsananta dai da ba za ku iya ba kuna iya ku yi sallah a gidanku akwai dan uwa da muke karatu a nan, Muhammad Ibrahim Adam kakarsa ta je umra a can umra da zo Allah ya mata rasuwa suna bukatan addu'a Allah ya gafarta mata wannan kudi ne yake ajiyewa sai a ajiyan da yake yi sai aka ƙara masa riba na banki ya zai yi eh ka shigar da kudin ga abin da zai amfani wasu mutane ko kuma wani mara lafiya ka bashi ya sai magani shi ya ji cewa na yi magana akan mutum in ya yi bakance zai yi kafi na kwana goma idan ya fita ranar da ya fita don wata bukatarsa to wannan fitan ya sa ya yanke itikafin in ya zo ya ɗora to in kwanaki tara ya samu kwana ɗayan ba ya eh to in har Allah ya yi wa alƙawari zai yi cikafi na kwana goma bayan sallah sai ya zo yi na kwana ɗin ko kuwa don ana yi cikafi waje da ramadan ba sai da ramadan ba amma ba a yi cikafi ba mai azumi za ka yi da azumi kuma a masallaci na cikin ramadan ashir al-awakhir ya fi lada wannan shi yasa wannan tana cewa tana da masoyi amma tana karatu a wani wuri ne to masoyin ya ce a yi aure iyayenta kuma suka ce ta yi karatu tukun ita kuma tana son auren tana neman shawara ta ki bi iyayenki wannan ita ce shawara ta ki yi haƙuri aure na nan ba inda zai je ki hakuri haƙuri ki karatun sannan ki zo ku yi aura amma idan kika ga ba za ki iya kamuwa ba saboda fitina to a guji fitina ki zo ki fahimtar da iyayenki amma kada ki ce don kina son aure ki cewa iyayenki ya zama kun zo kun shiga wani hali da su wannan da zai aure ki kuma yanzu ne kuke soyayya ba ki san me gaba zai haifar ba amma iyaye iyaye ne a dukkan ranaku a dukkan lokuta in kun yi fishi ma iyaye ne in kun shirya ma iyaye ne amma miji in yi fishi ya ce ya sake ki ina zaki je saboda haka iyaye ba abin wasa bane wannan kuma yace an tashi a karatu ne tafsiri ana ruwa sai yana saurin ya taka wani tsoho sai ce masa yi haƙuri sai ce Allah zai saka mu ya yi ta ba shi haƙuri ya ce shi ne sai Allah zai saka mu shi kenan kai tafiyar ka ba komai kai dai ka ba da gangan kai ba ka kuskure kai sannan ka ba shi haƙuri eh ku je Allah zai saka masa kai kuma Allah zai baka lada ba shi kenan ba wannan kuma wani ne ya ce masa wai da a ce maka Allah ya isa gara mutum ya yi zina sau saba'in da biyar da waye wannan wazin kan turmi ne ba wazin Kur'ani da hadisi ba ne wannan kuma na cewa babana da abokinsa sun babana yana kasuwanci abokin shi ya ba shi kudi don yayi yi kasuwanci sai ana kasuwanci asara ta zo kudi ya salwanta sai mai kudi yake cewa babana sai ya biya shi babana yace zai biya shi a sannu sai yace in bai biya shi yanzu ba to sai dai biya shi a lahira to ni daga baya babana ya rasu na zo na kawo maku makudan kudi ya faɗi adadin na ba shi yace ai mun gama da babanki cewa sai a lahira zai biya ni karki yadda Ki yadda zai karbi wannan kuɗin to kai a lahira me za ka karba wannan wani irin mutunci ne kai da ake ganin ma za ka yafe me dubu ɗari nawa ko me miliyan nawa mutunci ake dubawa abokinka ne ya rasu wanda ake fatan ko bashi ake bin sa ya kamata ka biya masa balle kai kake bin sa kuma issa ta kawo ka ce wai ba za ka karba ba sai a lahira to ka je lahiran ka karba zamu tashi kan fadin Allah subhana turji man tasha min hunna wa tuwi ilayka man tasha na a'udhu billahi minash shaitanir rajim turji man tasha min hunna wa tuwi ilayka man tasha ومن ابتغيت ممن عذرت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن ويرضين بما آتيتهن كلهم والله قلوبكم وكان الله عليما حليما Allah madaukaki yace da manzo sallallahu alaihi wa sallam turji man tasha'u kana iya ka jinkirtar da wanda ka so jinkirta ta cikin su wa tuwi ilaika man tasha'u kuma kana iya jawo zuwa gare ka wacce ka so wa man ibtagaita mimman azalta daga wanda ka jawo ta ka ce ta zo da kuma wacce ka guje ta ka nisance ta man azalta ai in tazaltaha ka nisance ta fala junaha alayka babu laihi akan ka a cikin kowanne zalika yin haka din cewa ka zo wacce ka so ka kaura cewa wacce ka so kuma wannan din su san cewa umurni ne daga Allah adina yafi kusa an taqarra ayunuhunna ya zamanto wato zakatan su sun kwanta ma'ana qurratul shi shine mutum ya ga abu ya ji daɗi, ya gani ya ji hankalinsa ya kwanta shine qurratul ain an taqarra ayunu za su natsu cewa eh abin da kai din nan umarni ne Allah ne ya baka dama ka aikata su sannan kuma wala zanna ba za su yi bakin ciki ba Wayar Zaina za su yadda bi ma hunna abin da ka ba su hunna dukkan su wallahu ya'lamu ma fi qulubikum Allah madaukaki ya sa abin da ke cikin zukatanku wa kana Allahu aliman alima Allah ya sani aliman masani ne haliman kuma shi mai hakuri ne subhanahu wataala in ba manta ba mun fara taba wannan ayar sai lokaci yayi muka gatse wannan ya nuna annabi sallallahu alaihi sallam ba wajibi bane yayi rabin kwanaki a tsakanin matansa amma kuma yayi haka ya raba kwanaki tsakanin matansa yayi adalci tsakaninsu hatta wajen raba abubuwa da yake basu har yana cewa idan ya kawo wani abu ko aka kawo mishi wani abu tare da sahabbai suna bin wato suna bincika ina ne ranar Aisha a girkin wato manzo sallallahu alaihi wasallam a ina wato yaushe ne zai zama girkin Aisha don a ranar Aisha suke so su baiwa annabi kyauta don Aisha ta samu a ce a gidanta ne abun ya sauka kafin ya je wani waje tare da haka manzo sallallahu alaihi wasallam yana raba abubuwa tsakanin su daidai idan ya raba musu sai ce Allahumma hadha qasmi hadha qismi fi ma'amli fala talumni bi ma tamliku wala amliku Allah wannan shine rabon abin da zan iya Allah karka kama ni akan abin da baran iya ba kai ne mai iyawa wato ita ce zuciya mallakar zuciya ba kowa ne zai iya ba Allah madaukaki ya nuna mana wannan a nassin Qur'ani shi yasa yace walan tastati'u an ta'lilu bainan nisa'i walau harastum fala tamilu kullal mayli fatadharuha kal mu'allaqa ba za ku iya kuyi adalci tsakanin mata ba gaba daya walan tasadiu an ta'dilu bainan nisa in kana da mace fiye da daya to ba zai yi kai adalci 100 bisa 100 cikin 100 ba me yasa saboda Allah yayi su matan ba ɗaya suke ba saboda haka kai kuma idan ka ce sai ka daidai mutumin da zai kyautata maka da wanda zai musguna maka a ce ka daidai an daura maka abin da ba za ka iya ba shi yasa anan nan Allah ya ce ba za ku yi adalci ba ayar nisa to akwai wasu wanda suka shiga rigar musulunci amma ba musulmai ba ne wai suna so su nuna mana shakku akan addinin musulunci suna so su nuna mana qur'ani akwai kurakurai sai suka ce to gashi Allah ya tafanki huma tsaba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba ku auri mata bibbiyu uku uku hudu hudu sai ce fa in khiftum alla ta'dilu fa wahidatan aw ma malakat aymanukum idan kuna tsoron ba za ku yi ku yi adalci ba ku auri dan daya in ma dayar ba za ka iya aura ba kai auri ku yangar wani wanda ba nauyi za a daura ma ba sai ce to kaga anan an ce ku auri hudu amma kuma an ce in ba za ku yi adalci ba ku auri daya sai anan kuma aka ce ba za ku yi ku adalci ba wannan tasatu an ta'dilu bainan nisa kenan me ake nufi ana nufin ku auri mata daya sai ce a Qur'anin ma auren mace fiye da daya haramun ne in ji shi to kaga anan wato son zuciya ne da karkatar da abu to tunda in har zai kafa hujja da walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum ko da kun kaɗe ta ba za ku yi ku yi adalci tsakanin mata ba in wannan ayar zai dogara da ita ita ce haramu ne ka auri mace fiye da ɗaya to ya ci gaba da karatun ayan mana sai Allah ta fala milu kullal maili fatadruha kal mu'allaka ana magana akan ɗaya ne ko ana magana akan fiye da ɗaya ne fiye da ɗaya ne shi sa Allah ce kada ku karkata gaba ɗayan karkatawa ga wacce kuka fi so ku bar wannan kamar wata abaci a rataye an manta da ita saboda haka adalci a tsakanin mata wajibi ne adalci a wajen me a ba su ci a ba su sha a ba su tufafi a ba su matsuguni a raba musu darere wannan duka haƙoƙi ne na mata akan miji ka ajiye su gwargwadon iyawanka ka ba su wuri gwargwadon iyawanka ka ba su abinci gwargwadon iyawanka liyunfiq du sa'atin min sa'ati wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataaha kowa ya ciyar da abin da Allah ya hore masa ba dauka ba tilas ba daura ma abin da yake karfin ka amma kuma kada ka auri mace fiye da daya ka ajiye su wannan kana tara mata a tumbuna masu tsada wannan ka kyale ta baka mata dinki wannan ka kula da ƴaƴanta wannan baka kula da ƴaƴanta ba wannan ka ka mata abinci iri-iri kala biyar kala shida ta dafa abin da take so wannan ka batta da buhun masara tsakin masara ko ta ci ko ta bari wannan in ta ce kudin cefane za ka bata dubu biyar dubu goma wannan in tace ce cefane za ka bata ɗari biyu ɗari uku sai ta kace su lallaba me yasa a can din ba su lallaba ba ko kuma in ka tashi tafiya kullum za ka ɗauki mace ne kana tafiya da ita ba za ka tafi da sauran ba me yasa wannan duk nau'uka ne na zalunci dole ai adalci tsakanin mata amma akwai wani abun da zai faru fala tamilu kullal maili wannan tazo a cikin matan da ka aura wannan tana kula da kai ta tattare maka kaya ta gyara maka daki ta kula maka da yaya ta kula da bal iyayenka amma wannan kuma ba ruwanta da iyayenka wannan kuma sati biyu uku wata daya tace bari in je in gaida gatuma ko ta sai wani abu ta ce in ka je ka gaida mama gashi ka kai mata wannan goron na yi abinci ka kai wa mama ba kai ne ka ce a yi wa mamarka ba ita take wa mamarka abinci ya za ka ɗauke ta ko ta sai wani yari ta ce gashi ka kai wa baba ko kuma bari in je in gaishe su sai ka ga iyayenka ɗin ma suna son ta har suna cewa kar ka ɓata mata rai akwai matar da take gaya wa ɗanta cewa wannan matarka in ka ɓata mata rai ni ka ɓatawa me yasa ta faɗi haka saboda biyayya yanzu wannan matar zan haɗa ta da matar da za ta yi wata biyar wata shida ko da ba a gari ba ta ɗauki waya ta gaida mamata ba ba ta mata mai halin da suke ciki bal ta ɗauke su a shiya? ya zan ɗauke ta gashi ne tana gidana amma ya zan ɗauke ta ne da wancan in wannan ta nemi in ta nemi tsire da wuya in kawo amma wannan ko bata nema ba in na san tana so sai in kawo a nan za ku ce ban yi adalci ba ne wannan shine ne fala tamilu kullal maili ɗin kullal maili gaba ɗaya karkatan ne ba a so amma ɗan karkatan akwai ahuwa saboda haka mata su gyara in suna so a yi adalci su gyara su kiyaye harsunansu matar da kana yanzu ka yi azumi za ta ce maka san da shan ruwa za ta zo ce me kake so a dafa za ta tambaye ka me kake so a dafa amma wannan kuma fa ta dauke ka tamkar jinkiya sai abin da tai zaka gani kawai zaka rike su daidai wannan kullun tana kayan da ta sa na safe daban na yamma daban na shiga cikin daban na zuwa wajenka daban wannan kuma da safe zaka fita kayan da ka ganta idan ita da daddare ita za ta zo da shi shikenan sai ta kai mata tunami wata kai mata dinki kana Allah Allah kai ɗinkin yau ka ta karbo ta kayan a wajen tela ba ta magaya maka don ta surprising dinka kawai sai ta za ta zo kana ga wannan fa ayyadi da ka bani ne wannan ba ai nayi adashe ne na sayo wannan ba ai na ne ya aiko min kai baka sani ba kullun kana ganin ta sabuwa kalkal kal kana kilkili amma wannan gashi ka kawo mata ka kawo mata ka kawo mata ta yi ta tara wata aji kullum da zani a kirji dirsan dirsan dirsan ta kai ya za a yi kai adalci a nan ya za a yi ka ba su daidai ya za a yi suka nemi turare ka ba su wannan za ta ce ka kawo turare ka kawo ta shafa ta shafa maka wannan kuma ba za ta mata mai turaren ba ka kawo ba ruwanta ƙarni kake ji ta zo tana maka magana sai dai ka daga hanci kamar kana kallon wani ashe kai wari jikinta ne baka so saboda haka mata ku taimaka wa mazajen ku wajen yin adalci tsakanin ku ba zai yi ku ce ai Allah ne ya ce kai adalci ki zo ki gasa min magana mara daɗi ki gaya mu abin da kike so ki ɗauki kuɗi na a ɗaki ki ɓata min kayana ki bar yara su ɓata min ɗaki ki ki kulawa da iyayena ki bata musu rai ki guna guni akan iyayena wata gashi tana ɗauken iyayena tamkar iyayenta kuma ce in daidaita ku ba zai yiwu ba amma abinci za ki samu turmi dai zan baki ba za a buga tsare shi ba gida gashi nan kina zaune kwana kuma ga ɗaki ranar girkin ki zo ki kwanta eh amma kuma janibin ku kuma maza kada ku kada ku kada ku kada ku ji cewa ba za a iya adalci gaba ɗaya ba ai gashi Allah ma ya faɗa sai kullun ka dinga zuwa da kullun tsire an tashi sai kaga ita wancan sai ta ga takardar tsire abu a bola kullun ita ba abin da take gani a ita ma mutunci in ka samu ka yarwata mata kar ka bi halinta Allah zai rufa ma asiri Allah zai buɗa maka zai baka ladan budurcin da take yi wani zai ga wai abincin matarsa wancan ba daɗi kullum sai dai ya ci abinci a gidan wannan in abokan ne za su zo sai ya ce ku zo mu je gidan wace ita wannan tana nan fa wai ba ah, karki girki yau ina da abokane na za su zo ka bar ki bar wacce ta yi girki wannan akwai cin fuska an bata iya ba ta je ta koya wani abun ba daɗi ne zaka lallaba na taba gaya muku labarin wata akwai shekarar da na yi magana akan irin wannan na ce in matarka ba ta iya girki ba sai ka samo yaji in abincin da yi ba daɗi sai ka zuba yajin ka ɗan gyara sai ka ci sai ta zo ta same ni sai ce ta kawo kanta me ya faru sai ce tana son aure ta na ce me ya faru sai ce ta ji na yi wa'azi na ce mace ko ba ta iya miya ba ba ta iya girki ba kai hakuri ka sa yaji ka ci abinci faɗi na haka din tace ta ga alamar zai iya zama da mace ko da halin ta bai cika daidai ba saboda haka ta kawo kanta na ba ta hakuri kuma daga bayan Allah ya ba ta taje ta yi auren kuma ta samu haihuwa me yasa take abin ya burge ta saboda hakuri da nace maza su yi annabi sallallahu alaihi wasallam bai ya aibata abinci in ya sha'awa ya ci in bai sha'awa ba ya kyale amma mace ta abinci ta wahala ta shiga kicin ta yi wannan iyawanta kenan amma ka zo ka ce wannan abincin ko dabba zai ci ne ko kaza kaza ka yi tsawa makota suna ji bai daidai ba abinda muke so mu taimaka wa juna tsakanin maza da mata annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk mutumin da yake da mace fiye da daya Wai ya adalci tsakanin su dan tashin kiyama zai zo wa shaqquhu saqitun aw ma'inu jefin sannan a sauke a karkace ko kuma a sauke gaba daya saboda nuna masa uquba na rashin adalcin da yake tsakanin matansa wani ya dauki wata matar wato ita ce wato gida gaba daya in a fahimtar juna ne yana da kyau a ce a ba ta kudin ce bane sauran mata in za su karba su karba a wajenta in kansu a ne yana da kyau amma mace halin da tana gani ita ma matar ka ce tana so ka bata hannunta ka bata kuɗin tafarinta a hannunta kuma in za ka yi tafiyar da su kamar yadda na faɗa sai an yi kuri'a ba kawai za ka ɗauki wacce kake so ka tafi ba a yi kuri'a na'am ko <laughs> yeah. eh haka ne wato ayi kuri'a sai ce ko ton ton yau ton din wannan yau a tafi da wannan gobe a tafi da wannan gobe a tafi da wannan gobe a tafi da wannan sau hudu kenan sai gobe kuma a dawo kan na farkon in haka ne daidai ne ku yi ittifaki da su to ni ga yadda zan yi ni tafiya da ta kama mai yiwa ba gari ɗaya zan tafi ba sai in tafi da wannan yau gobe in tafi da wancan jibi in tafi da wannan zai yi ko kuma a yi kuri'a mai yiwa wani lokaci in kace za ka yi kuri'a wasu matan ba su yi da kuri'a ba idan aka yi sa'a kuri'a tana fita akan mace ɗaya sau biyu sau uku sai a ce wallahi ba su yadda ba wallahi a gona abin da kuka kulla saboda haka sai a yi tonton ɗin wanda suna gani zahiri ɗin abin da ake so ne ana so zaman lafiya ya sauka a gidan aure mu yi adalci gwargwado kuma mu zama muna da hakuri baka da hakuri ba za ka iya zama da mace fiye da ɗaya ba baka da siyasa ba za ka iya zama da mace fiye da ɗaya ba a gaya maka a gaya maka ka ɗauka tamkar ba a gaya maka ba a nan za ka wanye lafiya amma ka ce duk abin da ka ji za ka ɗauki mataki duk abin da ka gani za ka ɗauki mataki ba ka iya zama da mata fiye da ɗaya ba in ɗaya ce cilo kwal da ita wannan kuma to da kai sai ita in kun shirya kun shirya in kun yi faɗa kun yi faɗa ko amma in biye da ɗaya ce in kun faɗa da wannan sai wata ta janyo ka sai ka shiga wata aljannar ko kuwa in ka fito ta nan kuma sai ka shiga wata aljannar bil munasaba ma wani jiya yake gaya min cewa da Allah ayuwa mata gargadi akwai mazan da suna su ƙara aure sai matan su yi ca su yi fitina su yi hayaniya zace da Allah a dubi yawan matan da ake da su yau matan da ba su da miji in za a kirga sun ninka maza sau da wacce ta kai aure ba ta yi aure ba fresh budurwai da sun kai aure saboda fitinan nan ya sa an kashe samari da yawa ba a samu auren ba akwai wanda kuma mazajinsu sun rasu ba su yi auren ba akwai wanda kuma aka saka a wannan matsayi guda uku duk akwai su sai karuwa suke yanzu kuma maza ba kamar da ba bane harkoki samu da meye din wani wasu din abin ya cije ba su iya su yi ba kaga da abin akwai wannan mijinta ta yi ta bai yi ba wata mijinta yana da hakuri abin tana da hakuri tana da imani tana so wa ƴar uwarta mace abin da take so wa kanta saboda haka ta zo wata ta zo ta auri mijinta su zo na su biyu amma wata imanin ta bai kai ba saboda haka ba ta so mijinta ya auro wata wahda hala sharika ha, a haka din idan da akwai yalwan arziki da sauransu in wani bai yi ba wani zai yi kaga an samu sauki to ga kuncin abin rayuwa ba kamar da bane saboda haka masu son yi din ma ba da yawa bane a cikin su kuma ga waɗanda matan su sun addabe su ba su iya karawa ba in zaka kara to ko a bakin raina ko a bakin ranka akwai masu irin wannan to idan mata ba su yi hakuri ba ina za mu je da sauran matan nan so muke su lalace ko me muke so su yi da Allah mata su duba su yi shawara idan akwai abin da kike gudu ki kare miki kishiya ki bayyana masa kuma ni a na yawancin abin da yake sa mata suke tsoron kishiya saboda irin zalincin da suka ga wasu mazajen suke yi mutum da zaran ya auren mace ya zauna da mace shekara sha biyar ishirin tun baya da aiki yadda suna tare ya samu aiki tun baya da jari suna tare ya samu jari bayan shekara ishirin talatin ya zo ya auro wata sai mai da hankalinsa kan wannan ɗan ya manta da wanda suka sha wahala ya manta da ƙori 'ya'yansa ba ruwan shi da ita sai wannan matar kaga in wata ta ga irin wannan ɗin sai ta ce to ni ba ba zan yadda a yi min kishi a da ni kamar yadda aka da wace ba kaga tana da gaskiya saboda haka ashe maza kuma kuna zama dalili na matanku su ƙi yi musu kishiya halinku ya yi kyawu yayin da za ka yi mata kishiya ka yi mata bayani abinda bai zai sa an yi miki kishiya ba wai don baki kai ba ne ba don kaza ba ne ba don kaza ba ne ba don kaza ba ne a Allah ne dai zan yi kuma Allah ya halatta min dama ce Allah ya bani kuma ina ganin zan iya kwatanta gaskiya tsakanin ku ki taimaka mu in yi adalci tsakanin ku sai kai akan wannan amma da yawa mata yau idan aka ce za a yi musu kishiya to kasuwar bokaye ya tashi ko ba haka bane to ina za mu je da wannan halin Allah ya samu gane annabi dai sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce masa babu laifi kan shi in ya kauce wannan ya zo wannan amma kai a zaman ka babu wannan dan dole kai adalci ko jiya mun fada ko ba ta sallah ko ba ta da lafiya ko ta haihu a duk halaye girkinta girkinta ne amma daidai ne ka shiga ɗakin kowace mata da sunan gaisuwa da sunan ziyara in ma za ta yi maka fatawa ta yi maka fatawa in kai malami ne ya halatta ka yi wannan zage in an baka wani abu ma na ka taba din bai wuce loma ɗaya biyu ba kana ka taba ka kurkura bakin ka ka fita amma ban da dare dare na wacce take da girki ne dare na ta ne amma a cikin yini ya halatta ka zage dukkan matanka na fata an gane bai haramta su baka wani abu baka taba kamar yadda ya halatta malamai sun yi bayani Allah madaukake ce wannan shine yafi wato kusa da su natsu su yadda da abin da ka ba su dukkan su Allah madaukake ya ya kasance cewa shi masani ne ko mai hakuri akan abin da bayan su suke yi na'am لا يحل لك نساء بعد ولا ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل Madaukaki ya ce layin hillu lakan nisa'u min ba’adu, to baicin haka kuma mata ba sa halatta gare ka daga bayan nan, wala an tabaddala bihinna ko kuma dai bai halatta gare ka ka canza, wato waɗannan matan ka fitar da su min azuwajin akan wasu mateku, ka canza su ba zai yiwu ba, walau an jaba ka hunna ko da kyawunsu ya burge ka, illa ma malakar ka sai dai abin da hannayenka suka mallaka na ku kuyango. wa kana Allahu ala kulli shay'in raqiba Allah madaukake kasance shi mai raqiba ne wato shi mai tsaro ne ala kulli shay'in akan dukkan komai wannan ayar malamai sun yi magana akan cewa wato akwai tsakanin ayar da muka karanta da wannan akwai nasih da manso. ayar da muka karanta ta baiwa annabi sallallahu alaihi wasallam dama na ya kira wannan ya bar wannan yayi kaza yayi kaza wannan ayar kuma aka ce bai halatta gare shi ya canza wata mata akan matan da Allah ya bashi to wasu malaman suka tafi akan cewa lokacin da Allah ya baiwa Annabi sallallahu alaihi wasallam zabi na wato ya ba su zabi shi suka zaba zama da shi ne ko kuma duniya suka zaba su suka ce sun zabi Allah da manzansa da lahira to anan ne Allah ya ce to daga yanzu fa bai halatta gare ka ka auro wata mata ko kuma ka canza a adadin da aka baka nan bai halatta ka kara ba a cikin adadin kuma ba a yadda ka canza ba ma'ana ka cire wata ka kawo wata ba a baka wannan daman ba wannan shine abin da wato malamai yawanci suka tafi akai to amma da yawa malamai kuma wasu suka ce a'a a cikin ayoyin da muka karanta akwai nasir da mansu wace ce ayar da ta shafe wace aka shafe ayar da ta shafe din ita ce ayar da muka karanta ayar da aka shafe din ita ce wannan ayar da yanzu muka zo kanta kenan wato nasiha din ita ce muqaddima wajen karatu mansukhiya din ita ce muakhara kamar ayoyin bakara ayar iddar miji idan ya rasu Allah madaukake ce wallazina yatawaffawna mikum wa yadharuna azwajan me yake cewa wasiyatan li azwajihim mata'an ila al-hawli ghayra ikhraj bayan kuma yace walladina yatakuna yatakuna mikum wa darnu azwajan yatarabbasna bi anfusihin arba'ata ashhurin wa ashra sai da yace mace idan mijinta ya rasu za ta zauna idda wata hudu da kwana goma sai zo yace mace in mijinta ya rasu za a yi musu wasiyan su zauna a gidajen mazajen su zaman shekara guda ba tare da sun fita ba mun sani ayar da take aiki ita ce mai wata hudu da kwana goma amma ita ta zo sai wannan kuma ta zo bayanta kamar haka ne a wannan siyakin mana ayoyin da ke gaban mu turji man tasha min hunna wa tu ilayka man tasha ita ce take aiki la ihillu laka nisa'u ita ce aka shafe amma kuma ta zo a ƙarshe ina fata an fahimta to anan kuma me ake nufi da wannan a can an bashi zabi anan kuma an ce bai halatta wala an tabaddala bihinna min azwajin wasu malaman suka ce tabaddul din shine wai idan annabi ya ga wata mata tare da wani zai iya cewa to zan saki tawa ka aura kai ka saki taka in aura wasu suka ce haka ne ake nibi da yawa malamai sun rauna wannan fahimta wannan ba ma matsayin annabi ba a matsayin haka ma ka zo ka je da mutum ga mata ta in saka ka aura kai kuma in auri naka ai in mutum ga zo ka gaya masa haka sakamakon ka ba zai kyau ba saboda haka wannan matsala ko da dai a larabce din za a iya fahimta haka amma dai ba manufar aya ba ce annabi kuma bai aiki da ita ba saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce da shi bai halatta gare shi wato ya auro wata mata bai ci wa'annan matansa amma mu ce kamar yadda muka faɗa wannan ayar hukuncin ta me muka ce an shafe kamar da hadisi ya zo daga Aisha radiyallahu anha take cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai bar duniya ba sai da Allah ya halatta masa mace ku wannan halin da aka yi masa sai da aka kawar Imam Tirmidhi ya kawo wannan hadisin a cikin wato sunan nashi wala an tabaddala bihin min azwajin walau a'jabaka husnuhunna ko da kyawun ya burge ka anan ne malamai suka ce ashe idan mutum zai auri mace sai ya ganta sai ta burge shi inda ana aka ce ko da kyawunsu sun burge ka ba za ka iya aura ba wannan sunna ce manzo sallallahu alaihi wasallam yace idan mutum yana so ya aure mace fal yanzur ilaiha ya je ya ganta in kana so ka aure mace kar a ce maka ai akwai yar wani jikar wani ko yace akwai yata ko akwai mata ta da na saka ka aure ta sai ka ce to na aura ko kuma to in biya sadaki a ka ganta fa ni sata an yanzura ila ma yadu ila nikahiya yaf'al idan akwai daman da zaka bi wato kaga yadda zaka aure ta kai Jabir yayi haka ya nemi auren wata mata sai ya zo matar yarinyar tana zuwa ɗiba ruwa a rijiya sai ya zo ya zauna a hanyar da matar tana wucewa ya fake a bayan itace yana ganin ta ta wuce ta je diba ruwanta ta ɗebo ta zo ta wuce sai ta burge shi sai yi aure ta wannan abin da zai nuna maka wato zaka ganta hakikaninta a lokacin da bata yi wani kinta-kinta cewa ga wani masoyi ba bata yi maka wani kyalkyal ba a normal ɗinta ka ganta wannan shi shiga zuciya amma kuma mai zaka gani in kana so ka auri mace malamai suka ce zaka ga zahirinta fuskanta da tafinta wannan ya isar wasu ka ce zaka ga eh, wuyanta wasu ka ce zaka ga gashi tana da gashi ko bata da gashi wasu ka ce yanzuru ilamawa a makinin lahami ya kiranta yake amma dai hijab ba kuma a kadaita ba amma ba a ganin tsiraici musulunci bai yarda da wannan ba shine Allah yake cewa wala baka fasulhun na'am na'am wa kana Allahu ala kulli na'am wala ta baka wusul hunna illa ma malakat yaminu sai abinda wato ka mallaka na ku yango wannan kuma an sake maka su wa kana Allah bi kulli ala kulli shay'in Allah malaku ya kasance shi raqib ne yana tsaron dukkan komai duk abin da yake faruwa bayya fa ga Allah subhanahu wa ta'ala na'am يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إله ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من ذلكم أقرب لقلوبكم وقلوبهم وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبداً ذلكم كان عند الله عظيما مدوكاkin sarki ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku da suka yi imani la tadkhulu buyutan nabiy da dai kada ku shiga gidajen annabi sallallahu alaihi wasallam illa an yu'dana lakum sai in an ba ku izini ila ta'amin zuwa cin abinci ghayra nadirina ina ba tare da kun saurari ganin akoshinsa ba wato ba tare da kun jira ya nuna ko bai nuna ba ina abinci abinci muke jira ba tare da yin haka ba walakin idza du'itum sai dai idan aka kira ku fa dukhulu ku shiga fa idza ta'imtum idan kuka ci abincin kuma ban shiro ta ku watse ku tashi ku tafi wala musta'nisina li hadithin kada ku sake ku zauna kuna hira kada ku zauna ku natsu kuna hirarraki bayan kun ci kasan ilimin mutum ya ci abinci akwai ni natsuwan da zai samu na yana bukatar ya kira to Allah madaukakin su kada ku yi haka inna zalikum lalle yin hakan da za ku yi kana udin Nabiya ya kasance yana cutar da annabi sallallahu alaihi wasallam fa yastahi minkum amma annabi yana jin kunya ne ya gaya muku wallahu la yastahi min alhaq Allah ko baya jin kunya akan gaskiya sannan kuma Allah madaukaki yace wa idza sa'altumuhunna mata'an idan za ku tambaye su wani mata'i wani abu da kuke bukata mata wasu suka ce abin da ya shafi abinci ne wani abu na duniya amma yawanci suka ce mata din nan am ne abin da za ku tambaye su matsala ne na addini fatawa ne za ku yi a wani abu ne kuke nema wani sako ne za ku bayar ko karba fas'aluhunna ku tambaye su min wara'i hijab bayan shamaki ya zama bayan hijabi kuke magana dalikum yin hakan nan fa aqharu liqulubikum ya bi tsarkakuwa ga zakatanku wa qulubihinna da kuma zakatansu wa ma kana lakum bayyuwa gare ku an tu'zu rasulullah da ku cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abada kuma bai halatta ku aure mata annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya bar su ya koma ga Allah har abada inna zalikum lalle yin haka din nan ba kana ya kasance inda Allah a wajen Allah azima abu ne mai girma na'am anan Allah madaukaki ya nuna mana wasu hukunce hukunce da suka ta'allaka ga gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da farko dai wannan ayar ta sauka ne domin sa hijabi a da babu hijabi mutane suna shiga gidan annabi sallallahu alaihi wasallam kamar wannan sahabi yana bin hisni ya shigo gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya shigo bai nemi izini ba yana sallama kawai sai shiga sai ga Aisha tana zaune kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai tace ce yake cewa ya rasulullah wace ce wannan kuma annabi ya nuna masa iyalin sai ya ce akwai mu baka yar wani eh wani mana sai ambaci wata yarinya kyakkyawa mai kaza mai kaza don ya ga Aisha din karama ce shi yake so ya aura annabi tunda annabi babban mutum ne aura maza mace irin gudum din nan me yake cewa gudum ne na'am tsohuwar mata a ba tsohuwa ba ne babbar mace ko ashe kanuri eh, rukar kanuri tana da wadata ke akwai kilafe akwai amida akwai gudu akwai mene zawar ah, zawar wannan duk suna shiga aiki akwai amida na faɗa akwai dawo wannan kilafe dau da nan ne ai to almuhim da wannan ya ga wannan aisha sai ce yana so ya canza wa annabi wannan matar sai annabi ya ce ai Allah bai halanta mishi hakan ba to sai annabi ya ce to me yasa baka nemi izini ba ya ce shi tunda yake baya neman izini yana shiga wurare to Aisha bayan ya fita sai ta ce ne wannan ya manzan Allah sai ce wannan fa wato shine ahkam ahmaqun muta'un mutum ne wato me ahmaq wato kamar ka ce mutum ne gabo mutum ne wanda yake kamar yana da wauta amma kuma shi abun bi ne a cikin mutanensa tare da wautansa din yana da matsayi a wajen mutanensa sai annabi ya ce mata ai shi ne wane sai anan kuma an bukatu ga sa shamaki wajen shiga gidan annabi sallallahu alaihi wasallam sai umar kuma ya zo yana cewa ya rasulullah ina ma da an sa shamaki yadkhulu alayka kalbar wal fajir mutumin kirki da na banza duk suna shiga gidanka ina ma da an sa shamaki ba kowane zai shiga gidanka ba ya rasulullah ana so a sa hijabi mata su rufe jikunansu ana nan ana nan to abin ya dan ragu ne sai ga sauda ta fito daga gida gidan manzo sallallahu alaihi wasallam umar yace radiyallahu anhu yace sauda mun gane ki mun gane ki yace me yasa umar ya faɗi haka saboda yana so dai a samu dalili na cewa wato an tsare an hana shiga gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ba kamar kullum ba to anan ne fa Allah ya saukar da aya ta hijabi yanzu bai halatta mutane su shiga gidan annabi sallallahu alaihi wasallam sai da izini har umar radiyallahu anhu yake cewa na dace da ubangiji na a cikin abu uku ya nemi annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa hijabi Allah ya saukar da hijabi ya nemi ayi sallah maqam Ibrahim Allah ya ce wa takrimin maqam Ibrahim musalla yi magana akan usara badr cewa bai kamata a rike su ana tafawudi ana yi za'i ba hatta yusra fil ardi Allah ya dace da irin shawarar da Umar ya bayar radiyallahu anhu shine anan Allah yake cewa wato yake cewa manzo sallallahu alaihi sallam, kada daga yau wasu su zo suna shiga wato gidan shi kamar yadda suke shiga a da la tadkhulu buyutan nabi kada ku shiga gidan annabi illa an yuzana lakum ila ku sai in an baku izini na cin abinci idan an gama abinci annabi yana kiran sahabbai sai shiga a ci abinci ko kuma wani lokaci an kawo abincin daga waje kamar hadisin Abu Huraira da aka kawo annabi sallallahu alaihi wasallam madara yana shigowa sai ya ga madara gashi an kawo masa hadaya annabi ya ce je kira mutane sufa ahlus sufa su zo gaba daya suka zo suka cika gidan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma suka sha daga wannan madara suka koma inda suke idan aka kira su cin abinci su shiga amma idan abinci bai nuna ba kada a zo kamar yadda irin yaran gida haka ba suna zuwa ba ina abinci ne bai nuna ba ne a zo a wuce har ana bude wani kwano a bude tukunya ta wannan yanzu an kafe duk wanda ya zo in ba wanda annabi ya ba shi izini ba ba zai shiga ba Allah ya ce walakin idza du'itum fadkhulu idan aka kira ku ku shiga da kira wani ka zo shine malaman ta suke cewa wala in idza du'itum idan aka kira ku wa uzina lakum bid-dukhuli dukhulu anan suka ce ba kira shi ne izini ba idan misali manzo sallallahu alaihi wasallam yace aje a kira wani yazo idan aka kira shi yazo na kawai ya daga labule shiga ba zai yi sallama ba waye a ni ne da kace in zo to ka tsaya ina zuwa ko to ka shigo sannan suka zai shiga saboda haka ba kira kawai bane sai da izini sai Allah ce fa idza ta'imtum fantashiru sannan idan kuka ci abincin to ku baje ku fita ku yi tafiyar ku wala musta'nisina li hadith kada ku zauna kuna hira wannan malamai suka ce a lokacin annabi aure Zainab bint Jahsh ya aure ta ya kira walima aka zo aka ci waliman sai aka zo ana ana raki to annabi yayi yana so a fita dai sai baje ake yi tantuhum suka tashi suka fita annabi ya nuna dai yana so su fita suka tashi suka fita suka fita ya raka su sun tafi kuma Anas ya biyo shi har yanzu yana so ya shiga tare da Manzo sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya saki labule sai Anas ya tsaya ya koma to shine Allah ya ce wala musta'nifina li hadith inna zalikum kana yu'dhin nabiyya fa yastahi minkum annabi yana jin kunya ne amma abin yana cutar da shi annabi yana da kunya wallahu la yastahi min al-haqq Allah madaukaki baya jin kunya akan gaskiya anan an nuna mana Allah yana jin kunya amma akan abin da yake gaskiya baya jin kunya kamar da ummu sulaim ne take da mai manzo sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah inna Allah la yasahi min al-haq hal ala al-mar'ati in hiya ihtalamat mace za ta yi wanka ne in ta yi mafarki sai nabi ce na'am idza ra'at al-ma'a eh in ta ga ruwa za ta yi wanka kaga a tambaya ake ganewa wata sai hakan ya same ta sai ta ji kunya bata tambaya ba ta zauna da jalabanta tana ibada bai ya shiga saboda haka a wajen gaskiya ba a jin kunya wa idza sa'altumuhunna mata'in in za ku tambaye su wani mata'i fas'aluhunna ku tambaye su min wara'i hijab bayan shamaki bayan katanga ko bayan labule ko bayan zana ai dai tambaya yadda za a ji murya wannan ya nuna muryar su ba laura bace inda laura ce za a ce kar a tambaye su kar su yi magana a ji amma ba al'aura bace shi yasa aka ce a tame su a bayan hijabi zalikum afhar wannan shi bi tsarkakuwa li qulubikum ga ku wa qulubihinna da su. bar ganin cewa a ni ina ina da imani ai bazan yi komai ba ai ina ganin darajar bazan yi sha'awa ba a'a yau da gobe ba ya son wasa shedan kuma yana tare da adam yana abin nan dinka yana dagonka zai zo maka ta inda baka yi tsammani ba kuma zuciya tana da abubuwa shi yasa lukman a cikin hikimar da Allah ya bashi shugaban sa yace ka yanka dabba ka kamun abu mafi kyawu a cikin jikin dabban nan guda biyu Lukman da yanka dabban sai ya cire zuciya da harshe sai ya kawo masa sai ce to ka je ka yanka wancan dabbar kuma ka kamun abu mafi muni a jikin sai je yanka sai ya ciro zuciyar da harshen kuma ya kawo sai ce to na tambaye ka mai kyawu ka kawo min wannan na tambaye ka mara kyawu ka kawo min wannan yace wa'annan abubuwa idan suka yi gyaro a cikin mutum to ba abin da ya fi shi kyawu idan suka baci kuma ba abin da ya fi shi muni saboda haka zuciya a zuciya ne mutane suke sha'awan ƴaƴan cikin su a zuciya ne mutane suke sha'awan maza ƴan uwansu mata su yi sha'awar matan in uwansu in ba lalacewar zuciya ba ya tunanin dan adam zai kawo haka a lalacin zuciya ne mutum zai sha'awar dabba jaki kare ko mace da lalace ta dauki kare shine mijinta lalacewar zuciya ne in zuciya ta lalace mutum sai ya fita daga rikar dan adam ya zama dabba saboda haka a kiyayi sharrin zuciya Allah ce wa ma kana lakum an tu'zu rasulullah bai dacewa da ku ku cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka saukar da wannan hukuncin wasu suka fara magana cewa daga cikin munafikai wani ya ce ai in annabi ya mutu ni zan aure Aisha ba annabi yana cewa kar mu yi haka ba kar mu shiga kaza kar mu yi kaza kar mu yi kaza ai yana mutuwa za mu je kan matan shi ni zan dauki wace wani ya dauki wace sai Allah ya ce to bai yiwa gare ku ku cutar da annabi sallallahu alaihi wasallam wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abada hakan nan bai halatta ku auri matansa bayan mutuwarsa har abada to anan Allah ya ce bai halatta ku auri matansa an tankihu azwajahu min ba'dihi shin annabi bayan ya koma ga Allah ma matansa matansa ne malamai sun yi kai kawo suka ce eh akwai abin da yake nuna haka abin da yake nuna haka annabi da ya koma ga Allah matan nan an haramta wani aure su da ya koma ga Allah matan nan ba su nemi wani waje ba a gidan suka zauna a gidansa suka zauna dama a gidansa ba a cin gado kuma akwai hadisi da ya nuna abin na bari na iyali na ne ya ci abai wa iyalinsa wannan ya nuna kenan matansa matansa ne bayan ya mutu ba kuma aka ce saboda matansa ne a gidan aljanna shi yasa aka haramta wani ya aure su sun faɗi haka ne ma Abu zaifa ne yake ga matarsa da zai mutu idan kina so ki zauna da ni a gidan aljanna bayan mutuwa na karki aure ne aka ce ashe mace za ta zama matar mijinta na ƙarshe idan suka haɗu a lahira duk wanda ya aure ta a ƙarshe shi ne mijinta a lahira wasu suka ce a'a wacce wanda ya fi kyautata mata za a ba ta zabi ta zabi wanda ya fi kyautata mata shine wala an tankihu azwajahum min ba'di abada inna zalikum kana inda Allah azima hakan fa abu ne mai girma a wajen Allah subhanahu taba karamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matsayinsa ko musguna masa ko taba iyalinsa abu ne mai girma domin yana daga cikin imani kuma a girma masu Allah ya kara musu darajar daukaka ya sa albarka cikin abin da muka samu akwai ɗan uwa da Allah ya wajata masa rasuwa a kwanakin baya yana bukatan addu'a Allah ya gafarta mata ya sanya kabarinta kuma duk abin da yana alkhairi Allah ya isar mata a kabarinta walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullah